खाते ka zama shehu kana ka zama mamma yanzu ka zama shehu kura hutun da ka gaji gidan mahamma. Baba. Thank you.